Thank you. bismillah alimin shaɗan yanar rajin bismillah rahman rahim a ah, yan uwa masu kallon mu a wannan tasha ta abs channel kamar yadda kuke gani yan uwa ne suke tafi a ah, kamar yadda aka ɗauko tattaki tun daga birnin najab muna hanyar karbala a yanzu da kuma alhamdulillah allah subhanahu ala haɗa mu da su malam maina za mu buƙaci wasu badin kalimat haka daga gare su wanda za su amfana da mu musamman abin da ya shafi wannan masira ɗin ta tattakin arba'in da ake yi a kar makalla da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 kira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda daga bakin annabi Ibrahim wanda yake cewa waje al'afidata minan nasu tawi ilaihin wanda annabi ibrahim ya yi addu'a a kan allah ya karkatar da zukatan mutane zuwa ga zuriyansa to fitattu a cikin zuriyar annabi ibrahim su ne manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa kuma allah subhanahu wataala na faɗa cikin alkur'ani walladina amanu wa amilu salihati sayaji allahumur rahmanu wudda bayan manzan allah duk iyaka kokari da za a yi a bishe wannan haske din na iyalan gidan manzan allah an yi amma allah ya alkawari wanda suka yi aiki da ikhlasi suka suka yi abu saboda Allah Allah zai sa soyayyansu a zukatan mumine wannan kuma shine muke gani a zahiri wanda a wannan zamani din albarkacin juyin juyali wanda Imam Khomeini yayi mu kuma a nan kasan mu na Afirka Allah subhanahu wataala albarkace mu da Malam Ibrahim Yakub El-Zazzaki wanda ya amsa wannan kira din ya kira al'umma kuma Allah subhanahu wataala ya amsa mishi shine wannan za muka gani al'umma tare da cewa nisan Najeriya da irin wahalan da ake da shi na kuɗin jirgin jirgi da sauran duk da haka wayannan ɗaruruwan mutane suka zo wannan tattaki din saboda haka wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah wanda yake nuna cewa suwa suka amsa kiran annabi Ibrahim waje al'afi idatan minan nasu tahwi ilayhim suwa ne ne suka amsa kiran manzon Allah wanda yace ya bar mana abu biyu alkur'ani da iyalan gidansa amma a wannan zamanin zamu ga akwai wanda suke sun amsa wannan kiran akwai wanda suke nasibawa wanda suke su suna tare da yazidawa kuma suna gaba da gidan manzon Allah wanda su wannan taro taron yana bata musu rai ne mu ko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa wannan mukaddima ne na bayyana Imam mahadi.